lafiya nan in tashi lafiya lafiya kalau akan makarantar ne eh, zan ta shi ke nan ko kuma eh, ah, eh, idan hanyar ka ta dawowa ka bi na gidan hajiya ta ce ta baka kayan nan ka Allah kiyaye Allah ba da sa'a. ke shiga roba siya siya a kasar lai dama jiya mubarak mun dan tattauna da shi da daddare ya ce in tambaye ka a zancen tafiyar sa kuwa tun da dai karo ilimi ne ai abin da ya ce abin da ya ce sun abokiyar kawai a sauran da shi a can yan bayan cikin wancan kudi a yanzu abin da yake ciki business ran ba su ka kunga in karɓi masa karje ba da ran juma insha Allah ba da ma biza gida ina hannun wa kuma abin da na biya na biya so da ta kunya ko in biya da na fito ko kwana ku biza ganin ba zai tafi din ai sai dai addu'a da ce Allah ya sa ya Allah ya sa ya ji a sa'a so don zai biya sai ka zo a kuma tana kan? a yanzu su da gobe aikin aiki kusan ni ko da aiki kudi masu nake ka duba ka ga mai gida san da yake neman ciya mai kullum ya rufe shi aikin nan to aikin karamar hukuma ne ba ba da san kullum da zai iya shi ba ka kuma da ciya mai yake da lafiya a cikin gidan nan da yi ci ba ka ga tun da ya ya zubar da ku je rage a wani yi yi da shi gida bai san me yake faruwa waje bai shi bane a dagar kasa san kuma sai da ma'amala sai da ma'amala

da rijiyoyi burtsatse domin ka bayan allah su samu samu wadataccen ruwan sha don gefen haka kusan guda goma sha shi mun zai ɗakunan sha magani guda goma sha biyu a ƙauyukanmu daban-daban muna gyaran hanyoyi wanda suke haɗa mu da sauran garuruwa makwabtan na maƙudan kuɗi daga alhamdulillah wannan yana daga cikin ci da wannan alhamdulillah mata aiki su muka yi ta domin don nuna santasi domin koyi sana'o'i ne domin mata muka yi su don gina har guda hudu kowace kusurwa ta wannan karawa domin samu sauƙin wato zuwa ɗakunan soyayya mai sana'o'i don kada su sha za a iya koya musu sana'o'i daban-daban wanda za su sun iya za su koma gidajen su yi gogoro da kansu. Na da damuwa wani gobe, kuma nan gaba duk sanda wani abu shi ne ake neman ƙarin da ya yi

bayan da wanda amma ya kafin zuwa imani Allah ya yi yawa alhamdulillah da nan kuma zai zai kan ci shigo a inda sani ne ka da ni da ni da ana ki shigo ya yi da wancan saboda wani shi shawo kiran da kan ne na ake na alhamdulillah wanzan mu zai lura da rasa ne alhamdulillah ya yi wani da ta zai yi wani da ta zai yi wani da ta zai yi عليكم وعليكم عليهم النساء يا جماعة الحمد لله يا جماعة الحمد لله كويس ليه بختم منيرة على منيرة

လည်းဒီကပြောပြောရတာမျိုးပြောရတယ်ပြောရတယ်ဒီလိုမျိုးမျိုးဒါလည်းဒီလိုဒါလည်းဒီလိုဒါလည်းဒီလိုဒါလည်းဒီလိုဒါလည်းဒီလို a ku yi tafiya su yanke shi kuma yana da cikin wuce jiya na zuwa nan wurin a garin nan wallahi wani ba baki ba ya dubu to kai ne ba da maka wace ne baki wata ba me yasa ka dinga ta to din da kai kokari ta dinga ta a wancan lokacin aka jura a raba yaran da wannan wannan yaran Allah ya dauka haka daukar shi za ka hada da mubarak ne sai ai yanzu zan ga wani sai ta rubuta shi ne zan ga wani ta shi da yake shi zai ai dole ga wannan malin ne na to ba wanda shi shi zai wani da ba ba zai yi ta amince yaron ne yi mubarak a nema mutane ke wani a afirci sai su kasu nan wata kamar yawa su su karatu da maganin wannan malin don ba ka zo waje ai na gaya maka abin da yake yi magana karatu a kan ka ci da rasu mu bada yi ko ban goyi wani al'amari domin in baka manta dan nasiru ma da dan alai bashir a kasar wani suke da suka kare da shi sallah a yanzu ba su yanzu sun ɗauki duk rayuwar su da al'adu ba kawai ba mutum da nuna kwajinka ba na farko da yaran nan fiye da zan kai shi na ga zai cikin kasashen musulunci a duniya mhm. sannan kuma ai kai ma ka sani ka san abokina na sulhu ko da yake shi kuma yake hada shi a kan fiti kuma ka zan ina da shawar a jini a hannun hannunsa zan nanta ne ba zan ba a fito da yake ba Allah ya albarkaci abu Allah ya albarkaci ba Allah ya rayu ba da kuma kuma da ba zai magana ba wallahi halitta ni ba abin da na wani hawan calculation a economic wannan wani sami calculation har wani karatu haba su da muke civil engineering ai mun shan wahala ku kawai wannan calculation ɗin da kuke na economic kuka damu da yake damu na da da nan malaman nan su shekara sai adon musa an ba da kudin kajewa suke yi kasar jariya da ne gare ni kina kan ki ma kashe kuɗi a gidan nan kullum ki je dan abba kike kaza kike kaza amma yanzu na yi da sanan a cikin ne kira da dan kai ai wallahi ni ba kullum nake zuwa gurin abba kike kullum abba kaza ne kin mun shuru ya ishe ne ba ban ki zai da Allah ka kudai

bai zan ɗauko muku wannan rashin kunyan ba kuna ji ku ji wani ku zo karɓi kuɗin mota dole ko kun je makarantar kun neman yara na ba ji daɗin zaman nan da muke na group discussion yau. Ka ko ne ta daɗi? Ka ta matsala ta? Kusan tunani yana damu. to da yawa sun lantar da malamin da yake ba ba na fahimta kai fahimta ne ba ka yi yasa da ba ka fahimta ne da ne an zuwa aikin mai ta daga na gani malamin na daga na ga malam abdullahi zu ya yi bayanin cewa course na for international organization dole in kana zuwa aikin su su international organization su kungiya ne gaba ɗaya na duniya gaba ɗayan su kamar su au ecowas united nations kagan su opec to saboda haka dole ne ya zama doka su ne kamar kungiyoyi ne da akwai kamar united nations suna da wasu kungiyoyi da suke karkashin suke ba da agaji a kasar duniya gaba daya kamar irin su world health organization ko kenan to dole ne ya zama to cewa su suke ba da magunguna na wajen jan kamar irin su ta s ka gani kamar irin kwalara din da kaga ake ala kuna ganin turawa haka a motoci suna tafiya to wayannan su suke ba da gudunmawa idan bangaren rashin lafiya irin su ta haka ko wani magunguna da kuka gani to saboda haka dole ne ya zama to kuna bin jaridu kuna kuna jin rediyo da kullanku muna zama da kuna kallon labarai an ba ka ba ku sani aiki ciki ba da ina da na ta. fahimta sai yanzu na gane kamar ka ga yanzu yakin da ake kenan ga kasashen afirka masu a kan yaki da cutar polio polio ba kwarai da suke ba da ba na gane su wanda za da organizin ai ba yanzu na kuma kamar kutaren da wani sanin da suke wancan kakaka eh, asibitin bela asibitin bela yawa sai ka gano ma a gane su suke ba da wani kuma ko a kwallada da da gudawa da aiki to duk suke ba da wani gudunmawar magungunan ne ta yi ba da mutane ya lacca to ni na ga dukkan fafa da wani da ko ta zama kana tausayi na ce wa kai kaurin wuya na yin turiya da ya sanye a shi ai na mutum ya lalace ba ina cin a kina ji ne ko ta lalace daga nan sai nake fa ta bata wani Eh, abdul nasir yana ah. ganin da discussion din na ya zai tashi ba wai zai tashi ba ya kamata ya tashi da kai amma ya tashi da kai na ah, ba wai kuma ka fara kare ka fara to da zai zama da ke amana a Allah wala zan ma iya ba dole ne zan je in gani inda yadda za a yi a duba da tafi gida ko in babu kuma Allah kuma afuwa zan je kai kai na iya saboda tattabaru ta tashi a yi ban ga tattabaru ko ne shi ga ga ke ma da zaki ce da zaki kan ya fadi ko da shi kai ne ne za ku ci kin ga kin je ina kana gina kuna cikin sabar ya ne ta zo ta hana za ta bi kana mutane ne ya har da tukunci ma da ran mai maran sauri in je larabi an ka ba da sai ne wannan da Allah ku shigo da mu da yau da bishara a wannan wannan ba wannan shi lafi da mu ko kana ka kawai shi ba ya da talajiya kuma da gaida ya da hada da kuma da gaida ya ba ya da ya ne ya da ya to ya ki ya ki ya ki ya kin ya shi ya kin ya shi ya kore ya da gurbi ai na ku kwana ai na ku kwana ai na ku kwana ai na ku kwana ai Allah ku bani bayani ai bayani ai bayani wani irin bayani za mu baki

da mayan haya duk wani tunani na ina tunanin na tafi na rabu da shi ya zan gaskiya ni ba na so ka tafi ka bari Allah ko ni gaskiya ba zan yi wannan ina baba na shi yake so wannan kan so na sare na kawai zama saboda nan ina tare da ke ganin cewa na tafi can na yi misali duk dai da akwai hanya ta waya da sauransu amma waya ai ba kamar yadda zan ganki ba kuma ina san da haka amma ni gaskiya ka sun san dai duk abin in fita shi ba wahala kwantar da hankali ni wani so ka kina daga hankali sun san na tafi ai zan dawo samira na tafi zan dawo Sarki ba. Allah ya kai mu Allah da kai. Kuma akwai hanya ta sadarwar waya koyaushe zan yi rika kokari in ga ina miki waya kai da dan dai kar ki da ne menene ya kai ka da ciwon da shafin su ne da ka na tura ba wani kuma ina da uzuri domin ku ilimi ko da a birnin sin birnin sin babu wata a duniya har ta da ma to da daman amma ba da ba yi zan zai yi ba ha kuma ka sani yanzu ni ma shi ne a yare yayin da ita ne yayin da kai nisa da ni ba ta kowa ba ni ba mahaifiyarka ba mu abokanan mahaifinka ba kowa naka amma Allah da ya halice ka ya halice yayin da ka bauta wa ubangijinka kamar kana da mutum ba an ta abu da ka inda kwantara ku idan ta kwantara ku inda ku yi raka idan kai ba ta ganin so shi yana ganin ka Allah ya san ina da kyakkyawan fata a kanka ina kuma da kyakkyawan buri a kanka so ka yi tsoron Allah a dukkanin lamarin karatun ka na kai Allah ya baka nasara kuma ya so wannan gaskiya ne a da duniya to mubarak sai duk abin da zan faɗa maka a nan nura da bayan da kace da kasan gaya maka sai na ka riya ka sani cewa ka je kuma ka ba shashin ba dukkanin abin da za ka aikata alkhairi ko shari ka sani cewa mala'iku suna rubutawa kuma sakamakon da ka samu kira da rubuta kiyama mu muna nan ba za mu gane ka haka ba za mu taimaka maka da addu'a duk da naji alhaji nura yana cewa ka da uba a can akwai amininsa yana can kuma hannunsa za ka zo ta amma ka sani dukkanin abin da za ka aikata na biyayya dangane da shi in kai masa biyayya alhaji nura kai masa bayan wannan kuma za mu ci gaba da Allah ya ci gaba da kyau mubarak sai ka tafi ka je ka shirye shirye ka san ko kai na samu za ta ka je duk komai da kake da ka komai an ya yana ka yi maka albarka ka yi sa ka je a sa da kai Thank you. lafiya lau ya gari dama hajiya ce ta ce yanzu ma sallama saboda zancen tafiyar nan da bayan eh lokacin yanzu ta zo karatu eh karatun da eh. <laughs> yayi Allah ya taimake ka ka kuwa nan kasa ce ta kana ji da kyau eh, ka gane miji na to to ka tsaya ka ba addini kana ji da kyau kuma ka tsaya kai karatu ka ga ka ce eh, sharholiyar sai da akwai sharholiya <laughs> ban dai ka ba ba amma akwai sharholiya ina jin labarin eh, akwai sharholiya wallahi in ka ce za ka sakata a can ka barar da je ka wala ba za ka tsina na komai ba a haka za ka dawo wallahi sai ka sa a son kamfani suna fa gaya ma saboda an taɓa wannan ɓaramɓaramar wallahi an taɓa wannan ɓaramɓaramar yanzu yanzu na aka yi can karatu abdullahi dan bulu yanzu ga hina ya zama ban mali eh, ana ban mali a can ƙasa amerika nan kuma ban mali a najeriya <laughs> wallahi ya za zama tsinan ne har wani kiko ya farke yana yau ga shema mai shema mali sunan sama to ban tambaye tsawakawo eh. tsarabar ka kamar me kake so ne tsaraba ta ka je lafiya ka dawo lafiya eh tsaraba ta kenan eh Allah ya tsaya da lafiya ya dawo da kai lafiya eh mu mu kenan ka san ta wuce wannan kuma to sai sai salati eh sai ka je cikin da su a'a ta ba ba na mai gida mai ta bakin da tura mai gida a maka wallahi a mu yaron mu zai je kuwa ya kuma wai mun haɗa bilayi nan 对对 ya mun kun shi da hannu ya ce ne wallahi ya rage nan mai tsamira wurin mu ba da ne ta ce ya mu shi ne ga mu duk ne shi ne nake da zaman a baya a wani ya sai a a a ya yi man kaza namijin kike yi wa haka amma kina da aiki Kuma da hankali haba ummi amma Allah sun kina ƙara dagula mana ita to ina ne kuma sai da wannan magana hmm? bai san sai ba ki shi ta mana na mata da 'yan gulmace-gulmacen mu shi ke kawo rashin zaman lafiya amma ka goyinci junanku ai ba ku zauna lafiya ko daga tun da Allah ya kawo wannan yarinya ta kirki a hannunta matsawar shi kaɗan nan da shekaru muke zaune da ita alwala kin yi a ba ke zama ni alhamdulillah ta barci komai ba shin ko ina labarin yar zakar mutum nan wace ce kika tuni tsohuwar abokiyar zaman kitaccen yi ko tunanin ta ba na yi ko tunanin ta ba ma yi tunanin mai zamu na ba ta tana ni babban abin da ta ba mamaki a kai yadda ta ba da himma ta tsaya kai da fata wurin shiga malamai duk inda ta ji bakon boka ta ziyarci gurin duk inda ta ji bakon malami ta ziyarci gurin sai da ta dace ta raba ɗan nan da ubanta sannan hankalin ta ya kwanta wannan kuma tun yaushe tun yaushe to yanzu ke haka za ki barta a banza ta yi a banza kenan ke ba abin da za ki iya yi a kai ni me zan mata ni ba da ni sa lallan kaza kash amma ni kin ban mamaki shi ne har mutum zai zo guma min eh, bakin ciki ba rama ba ai duk wanda ya miki kan kaya to da ki mai na rodi ba ma na ice ba a'a ni sanya ba lalace ba yaushe lalacewa ne da lalace wanda na haka wani da lalace wani in lalace Allah ya kyauta salamu alaikum amin wa alaikum salam Zazu makar kun ga kofa kuma a buɗe. Au, wallahi duk ma haka ne. Kamar kisa za a ɗan sai da kika shiga mota da iya kwandishan. Ku dai sannu ku da gida. Sannu da ku da ai ko dai bai hakin dawo dawo amma ni ke ce a gidan na ce a gidan ku ya gajiya lafiya kallon ku da lafiya lafiya ya san gida ya yara lafiya ya ki ce kin babban bakuwa sabuwa in ni ba da ke ta dan rubu ki shan gidan mu Allah sarki ke sha rana na rana ta yi sosai kin san Allah an mamaki nake matan da suke yawo a rana ga goyo ga zafo ranar nan kuɗaɗin kuɗaɗin kuɗaɗin kuɗaɗin san ma abin da yake bani mamaki ba illa idan kika gan su sai kiga an goyi wannan a baya sai kiga an rike wannan a wannan hannun an koma an rike wannan a wannan hannun ki ta kai kiya da kai ya kama idan za ka hau mota a loda a kwakwani ne mika wannan wannan ya mika wannan haka ake ke ga tana an buge mu an buge mu to ina ba wa ɗan ta kai sina hmm? in suka tambayi gida guda sai sun shiga goma to ji dan Allah wannan mai yi zafi kuma an tafi. duk wannan abin da mutum yake fa a wuta yake yi tun da miji bai bari ba to kun kun ne ne tun da ya wa alaikum assalam wa da Yau je ka kai kicin. Allah ya sa dai baka yi shirin wannan ka ba. A zin ma shi ake shi kamar an jefa shi a ruwa. Kamar an ji bawa gari. Sadiya sadiya to yanzu kika tafi kuma sai yaushe. 桜を越える横浜。 ina gizon yake bai zo ba ina gizon yake ke koki ina gizon yake bai zo ba Samira a gani gare ki yaya sa bandana baki danken halin ki na baki ba muni ba mubarak ka shiga raina wannan sakon da ka bani na sashi a zuci sani ban yi sake ba rayuwa danki take duk abin nan da rage ni ko dan san ki rage ban gajiya ba mubarak ka shiga raina har ma ba na tuna kaina domin matsayinka a raina ba karya ba sannu samira kun ga ya mai albarka sana farka ban gajiya ba sannu samira kun ga ya mai albarka domin kin sana a farka ban ginawa ba hakanan masoyi da daɗi bare ma kai mini tadi sai zuciya ta ji daɗi ba haushi ba Indo na san tsara sanki to wanda ba shi da sirki dan an doke na akan ki ban daga kai ba lallai abin ban haushi da yi kamar yin haushi dan an ta mini sashi ni ban so ba samira ke a reni a yau ni zan muke tini wakar hausan muke sani ba ta kau ba ban ka faɗan ko na rerayar kaɗan domin Allah faraɗan ba tuno ba. Ina gizon yake, ke koki ina gizon yake bai zo ba. Ya yi tafiya tun watan shekarar jiya bai dawo ba. ina gizon yake ke goge ina gizon yake bai zo ba ya yi tafiya tun watan shekaran jiya bai dawo ba gani a rama zaki ce na yi tafiya don zancen naku na mata ban je ba sa mana kiɗa mai ganga a sa kiɗa mai sharawa sa mana mai ganga a sa kiɗa mai sharawa kuma ba da ne zo gare ni ba idan kika yi la'akari da matsaloli na sadarwa a ƙasa ne shi ne da ba ki shawar da kafin sun ji hankali wani ba ko cin cikin ta da hankali idan ce ma ya ci ba ba ci shi Allah da zan daga cikin da na gani idan na zo na ina tunani to hankali ki tashi ne. Ciwon ya uwa ne ya uwa ne gaskiya ba.

yamma sai ka sako kawai ba ka shirya ba kuma ranar so mu haifi ba mu sako mu tafi da wuri. ina sauraron ka wajen sauke zuwa tun da na gama kada koro da koro ina ka sauro sai ka roƙe ka amin ina ga fa yau mun so a makaranta wallahi kullahi mun ya ce tun da ya kamata ka same ni a gida mu na so ya fito tun da wurin ni kai na kusan lati ne amma ina ga kaman malamin na yanzu bai shiga aji ba ko haka yanzu ba a fara lasin ba da sauran lokaci za a dan kara dan mintuna kaɗan haka shi yanzu sauran lokaci za a ba mu sai mu samu saboda ka gane ina ganin cewa nan malamin yawanci ma ai baya shigowa sai takwas wannan ai ba ta ne ka ajiye ka to yanzu dai alhaji kai haƙuri ni yanzu ba ma wannan magana ba kai haƙuri ko kuma kai ku kuna ji da kyau ko alhaji ni abin da nake so yaran nan duk kwanaki suke ta magana kan wasu ɗan sarki kai ka ce za ka bayar a kan har yanzu a kai shi ah, ah, ah, magana da ajiyar gida ku ce wani abu

ruwan kama ruwa da ka ta musu babu wai ko kana da hankali ina jin bai ka taɓa yin taɓin hankali a rayuwarka kowane irin dabba ne jahili ne ya ce kwaye ba kai ko kai bayan mata ne salamu alaikum za mu gashi me ya kawo da zancen ta ba kana ji na ki tsaya ka tsaya ka tsaya ka bana son magana ka daga yau sai yau kar ka ƙara zuwa mu ko ka mu kar ka gane ƙara ganin kafarka a hanya ka gani in ka ƙara nuna ka sani abin da za ka baya tuna tuna ni fa ɗan uwan kana ji ko ba ruwa da mutum yan wata kani na me zan da kai me zan yi da kai ka dube ni ka dube ka ni fa babu wani ɗan namiji da yake rawata illa mubarak ka ɗauko bulle kamar zamiyar zakara kai kamar ƙwallon gidinya haba ni rabu da an ka gari ba wannan da ina kin ki ba haba malam to dole da ana san ka san ka ma ba na san shi ba na kaunar ka kwata kwata kuma ka irin wani mai jiran ma kike ba kike wani kaza kaza na ga maka bana na san ka dai kaunar ka ma ba na kaunar shi kana ji ko ka fara ka aika ba kuma kwata ba na ra'ayin ka kaunar ganin ka ma ba na a duk duniya ke mara kunya ke mara kunya tabbatacciya haka da ba kike hada mara tsaka kike zaune kike rayuwa ki kamar wanda ba da zarriya kike ce da bille kuma da ne da kai ta hanki gaban da shin guga haka duk wanda yake san da dai abuwan ne ba ko wanda kike da ta yi ba ta kariya idan na saki jin wannan karba ta fito da wasu ku ba abun da kuma ki ba ko ba ran ne yake ya kike kuma da kai sai na wadatar da ki me amfanin ki mutum ya zo cikin yana ƙaunar yana kan ya shigo har gidanku har yana shi ma gidanku ne amma ce da ake haɗa da shi ba a ƙara kyau ni na dama abin da kuma yi eh. amma kamar da ka sani babu abin da zai wani lokaci da ranar yi da Thank you. wani ya yi da wuce na mun ko da ko ko da ko ita ne ta tsaya a kan lalle sun gara sun gara da shi da wani ko da ko da sai gidan da mara zaki ya ga da gara to ko ni da Allah sai ki ga tsara kuma ni da kin shi wannan gara ina abin da ruwa kana sun shi yana kana mara zaki

kawai ki samu bayan hari eh da yawa kunna a gani da gwanan da ba ki da zuwa ya gida lafiya lau wallahi da wani ya karatu mubarak karatu alhamdulillah wallahi ai haka saboda ni kin gane kusan kowace yana gida ba abin da nake sai saboda in san yadda muka zo muka san muka ba karatun ba mai zami haka karatu kuma ya fi kowa a duniyar nan saboda yanzu yi wa da guri illa kasance ne ilimin da zan je in taimaki kasata saboda duk wani abu da za ka yi kasar ka ita ce idan kana maran kayan drinks <laughs> in sha wani na yanke miki ya su ba sai ma yi lafiya ta kalmar zutar ka kawarta tun ɗazu shiru na tana ta sami hira ta ta tana ba da ba ta da yawo a gaskiya sai wannan na sai yanzu hira ta samu shi ta tsaya to da yadda za a wuce ga nake in kin ta bai ke mutum ta ga ke ina sauri zan zai gabatar da wani abu na ko da ne ke da suwa ba ta ina gaishe na gode dan Allah ya raka ke shi su da wani da irin wannan ma duk ya ya ta kulla kalla in da ganin su kuwa in kuma ban ta in ji ina da magana ita kuma tana wani da to ni ko ba shi yasa nake kallon ta ba ya kika da tsarin da aka ba da tsarin da aka ba wani ne na na ba ta sarka da wani ta da da da ba da ina kan da ta da ta ana kawo wani ɗauka fa da baki ba za ku gan su ba ai kun ma da san inda kika san ka ni na ba kike da fa ai da to ta ba akan ji Allah sai da mara ido da yake nan sai da mutum da yake da ita magana wani sarkar kani da mubarak kawo mata ya kawo jamila da sarkoki da takalma da wasu yaka da kita shine sai ta ɗauki ɗaya ta bai suwar ba da da wani mata kan yi, to shi ne ko suke rigima kuma mantawa aka yi kaza a yanzu na rasa sun gaya mishi a cikin zan gaya mai magana ta sai ya eh, to haka ne kin fi da gaskiya domin shi kuskure na da shi wallahi shi kan ne to kai hakuri a hatu ma a wani kuma Allah sai ya fi ya shi dai lafiya kalau a lafiya kalau lafiya kalau to shi ne ko suke ta rigima a kan kan da uwa wai za ta dauki da wannan kuma tsakanin ku da ku za ku zo na kusa dai abin da mun dadi da an da ta da yi aikin kuma kamun kowa da aka ce mai kowa aka ɗauka aka bayar ruwa jinin ruwa an ka so alhaji yaran nan da kasan dan biyu wani ko ɗaya ne aka kawo wasu sun ka tanta na wannan kuma ka zara haka ah. ni ne na fita da ni kuma ya kare wani zai yi magana kifi da magana kifi in ji kuma ya kare a kira ku shi mana ya ce wannan misali da yake wajen da ba mashi kusura a cikin mana ba shi nan ba ko ya yawa ko ba wani abu za mu nemi ne ko kwai wa'anda yara da kasa cikin kwai ne da wanda ke cikin tura tsari ya tsare masu waye ne ba ce za su kullum sai ta saka ta ban ce ku je ba ku ba ka abin da ke wa yara ne da rana sai cin abu da ajiyar bizo ne ko ba za su zakka wai kai nan bashi ba ana magana da zan fita sai na dawo Allah ya tsare. Amin. Allah ya kiyaye. Ni na kusa ki zo duk gashi nan gashi sai

yanzu za su salamu ko Hajji akwai da muki da ne sa a Ya gane ni ba ko? ban gane ki ba. Ni ce matar Alhaji Nura. Alhaji ya mana bayanin ki. da zuwan ne. Ai mun ga sakon mu ba da kwanaki ai ko kaya. gaskiya mun gode hajji Allah ya saka da alheri Allah ya bar zumunci amin na gode wallahi Har za su koma? Har za su koma sama. To aza mai zuta da ƴaƴa sun faɗa mu zumunci. <laughs> Sun haɗa mu zumunci. Allah ya tabbatar wallahi muna murna sosai. kuma da abokinsa Aminu ya ce yana son gane ki. Kin sa sani da ban can jarabawa. Muna nan muna bugawa shi Yanzu ba a dawo yanzu ba a dawo su samu lokacin da ke. Gaskiya ni kin san cikin jarabawa ba mu kare. Bari kuma kare ko ne ba su da ina. Thank you. amma ban ji daɗin rashin auren na kuri da ajiyar a da ku ci zana amma ban sani ya san ya tabbatar Hello? Bayan ya tafi Abuja. Sai mai zuwa zai dawo.

magana Da mubarak hello an ka dika kiri min ciwo kuna lafiya ake a kalau ina suwa za ta ita ce wata ɗaukar kwalbaci shiru shiru ina zana a gindin wani, kenan na zuka za ka <laughs> kai ban yadda ba Tun ba ta ka tambaye ta wani a ina ke da ba ta a to shi kenan na yadda ni ka ina da tunani ya rufe kullum sai rami ya nake tana ta mun ya hajiya a da gaske ko da wasa da gaske wallahi ka gane ga wannan da yake wa din naji kafafuna sun sanya sauransu kamata a ce ina gowar da duk zai hana da kana da lokaci mu tafi ya kamata a ce ku mun je kasuwar nan ka ƙara sayayya a sa akwai abubuwa da dama ta gida ko? nake da abubuwa yanzu Suman bita ai ka gama yawan koma gida haka. Dole in je mai sarawa to wacce market wacce kasuwar yake gawa mu je. Aba al-mubarak ga kasuwanni nan da yawa ka ce wai wace kasuwa za mu je. Ba wa abu ai sai mu tashi mu ko? Mu je ko? Na da sauran lokaci.

da wunan shara ban da musu maliki su da wanda ya ni ne kuwa gobe zai biyo jirgin ƙarfe goma sha biyu gobe wallahi ya a yanzu tukuna da ya gaya ba abin da ya ce ba abin da ya ce ni da gaskiya rashin jin daɗi na so ba da ban ji muryar ka bane da kaina to in ba na ji ba to dai kin ji ni ce na ji kin ce ni da ɗaya so ba ni dai gobe tun ta bazar tafiya in ji ka kuma san ki gan shi da zunubi kamar ya bari goman ta na yi masa rakan zunubi ta san san zunubin da muke da zama yanzu ma ya ta bugo mun waya mubarak zai dawo gobe sai a yi da tsalle motar ku daban zai samu daban Duk ba ka sani ba alhaji wannan domin sun da suke dai. wani mubarak ne ko kuma na zai mu gobe In ma da ban hajiya hafsa mata ko goma ina daji take gaya min cewa ya dawo don Allah ko in je mu haɗu in tafi da zai sai mu haɗu ko mu tafi a tasu mota ko mu tafi a tsanin gidan to shi ne ka ji duk suna wannan rubutu to Allah sai ji ya yana lafiya ko Allah ya alhamdulillah ya dauke shi ne na ce yaya a ba shi ba na ba shi ko na san yara ba zan yi lafiya da shi ne babban magana Allah ya جاز كله إلا جاز ko zuwa ya wannan zuwa ya na ga sai koyi koyi ake yi idan mutuwa ku gaya mun da mutuwa yana nan wannan hoton yaran da gani wanda ba ki gane su ba hoton ke da wanki ne mubarak a jikin mutum

very fine to a kaji a mijin yi ai ruwa ina da shawara ajin nan shi ina da wata magana ne yanzu kuma tunda duk waɗannan abubuwan sun kasance haka kuma Allah ya taimake mu ne lati bai za mu iya gyarawa ya kamata malam ita mu gayyato shi ya zo wajen zaman da zamu don mu irin bayanin abubuwan da suka wakana wata gida zai tallafa mana ya wa'azantar da mu wannan shi da ne eh. ba shi ne abin da nake ganin za mu kirawo shi zo ya zama da mun yi wannan zama da shi mun gode wa Allah da Allah ya nufa babu wani abu wanda za a ce kai ko Allah wadai eh, da ya fito wannan cikin wani abu. Allah ya riga ya mana nuni kuma ya sa zan iya wani al'amari sai mu gode wa Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. da bacci bacci ya daga ba za na samu ba za a ko da ke ba ko Allah da ya Allah kai mutum ne Allah kai mutum ne kuma dashi kan Allah ga ruwa an kawo eh sai ni yaro na ne ruwa mm. ga buta ruwa wato alhaji Musa alhaji Usman Chairman da zama wajibi musa ke taruwa gaba daya yanzu domin yau mu murkushe ko kuma kashe wannan matsala da ta auka mana yadda zuba da ni ta ba ko kuma ba da kuma ya zama wajibi da amfani da wannan damar sai kira a gare mu da kiyaye ba na da mutum gane kwanakin baya sakacin da na yi har a ce ƴaƴaye na guda biyu suna son juna har magana ta tasiri ma aure amma ni ban san ɗaya ɗan wanda ba ne su bu ɗaya ko wata ba ni ne na fi su kai duk uban da bai lura da irin wannan abun ba babu shakka za a dinga samun barbu da su zaɓa sai dai Allah ya kiyaye ma shi samu da ya kamata mu sake zuwa domin mu tattauna ko kuma zantar da hukuncin da igdaci da shari'a da islama a jiran mu kan da zai sami kawo kuma sake zuwa to alhamdulillah kafin malam ya ce wani abu na anan na so in yi wa alhaji nura wani alfishir tunda wani abubuwa da ya faru tsakanin 'ya'yansa mubarak da samira kuma ta shafe mu amma zan masa wasu yar kyauta wasu zan masa na huce shi wannan ya zo a mubarak na ba ta yata zainab <laughs> to alhamdulillah mata Allah ya saka da nan din um alamu kuma ina jin gudun kamar ta ba kudin tiyamun ya zo ya gani haka to to alhamdulillah ni ba abu ne zan cewa sai nuna godiya ta ga Allah subhanahu wa ta'ala amma ni ma zan yi kokari in kara da tawo gudunmowar kuma tawo ta a ita wani yanayi a ba ni ba na ba wa shi ba na yi eh? eh. Allah ya yi alhamdulillah to ba da zai ci dai ce Allah ya saka muku da alhamdulillah a matsayina na babban abokin shi uban mubarak alhaji yura a zahirin gaskiya wannan abin mai alhamdulillah ya dai mubarak Allah ya yi alkhairi Allah ba da zaman lafiya daidai jin daɗin wani abin da ya fi yanzu ni kira ina son in ba da kawo gudunmawar ta ɓangaren wato dukkanin abin da ya shafi na ɓangaren biki yaran mata da shi inda zai zo na muhalli da kudi yana da cikin mota da da kuma can gida da wani gina kawo a cikin lokacin da muna zo don ta a tsara ba da kudi kuma ta mu ba da zo na cikin wannan alhamdulillah ko kayan aikin da ka da na da abin ya sa mai na wannan ya ma ya kamata in kare gode wa Allah ta hanyar abin nan yanzu ah, ita wannan yanzu yar uwar mubarak wato samira kenan da zo a wannan kuskure a kanta ina so na gode wa Allah ta hanyar abin da zai yi na bayar da ita ga ɗana na wajenka bayan wannan da na gama gida sabuwar a nan gwanin lokacin gama nan in gura wa wani kama da jinin wani jinin ka dinga ruwa mai kuta ba gani na mallaka wata gaba da ta da cikin dan Allah alhamdulillah da kan da da gaba wala alhamdulillah a ah, ci gaba da zan da karin bayanin na shine ci gaba da zan da karin bayanin na shine akan yadda da zumunci ya ƙara kullu akan wannan wannan yana nuna ma don ka aure mace a korafu kada mutum ya taɓa ɗauka wannan matar da kuka rabu ta zama ba ɗan uwanka ba ko a abokiyar gabanka ko iyayenta ba ɗan uwanka ba ne na farko dai ita wannan mata da ka aura har kuka rubuta da mazan uwanka ko ka ko ka so musamman idan aka ce da haihuwa kuma iyayenta suna na a surukanka shi ma mijin da ya auri matarka da ta take ɗan uwanka ne masoyinka ne tun da yawa maka da duk mutumin da ya auri matar ya zauna da ita to ya rufa masa a cikin maza ce ko kuwar mata ya tana yawan maza ba kuma ya ce da ƴaƴan nan da take ko ko ƴaƴan nan da take da gidan wannan mutumin shi ma ya zama ko dan uwanka abokinka kuma wannan mutumin da ta zama a gidansa ɗin ko da bayan ta bane su ma ƴaƴan nan sun zama sun zama ƴaƴansa ƴaƴan nan kuma sun yarda kalle uba ya kamata ku kada kuma wannan zumunci kuma Allah ya saka muku da alheri kuma Allah ya bar zumunci wannan shi ne abin da zan kara faɗa to ga annabi kan ta ila da zakar kafara ta fa hukun ku Allah albarka da zumuncin daya